والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yan uwa barkanmu da wannan yammaci na laraba bakwai ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan mayu shekara ta 2018 a meladiya har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka ta suratul baqara idan ba a manta ba

فضلتم عن العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل har yanzu dai ubangiji mai girma da ɗaukaka bai gushe ba yana ƙara jawo hankalin bani isra'ila ya nemi su tuni a kan ni'imomin da ya musu wanda ko sa yi tunani su gode wa wa'innan ni'imomin da ya musu ɗin ta hanyar jawo hankalinsu cewa ga abin da ya yi musu kuma ga abin da ya wa iyayensu to wanda mai hankali wanda ya kyautata maka ya kyautata wa mahaifanka to ya kamata a masa biyayya ubangiji ya ce ya bani isra'il ya ku ‘ya'yan yaƙuba alaihi salatu wassalam wadkuru ni'mati an an'amtu alaikum ku tuna ni'iman nan tawa wacce ne muku wa anni faddaltukum alal alamin sannan ku tuna ni'imar da ne muku daga cikinta shine na fifita ku kan jama'ar da suke zamaninku wasu suna cewa wannan itlaqin la mu'tabar ghairu mu'tabar la mafhuma lahu shi yanzu anan ya ce wa anni faddaltukum ala alalamin na fifita ku akan talikai wato wannan takhsis ne ba'da ta'mim ai fifita su akan talikai yana daga cikin ni'imar da ya musu amma saboda ya ba abin muhimmanci ko kuma su din su san girman fifita da aka yi musu shi yasa aka sake ware wannan aka ambace shi a keɓance amma ba haka ba ai lalle tunda aka fifita su tunda aka yi musu ni'ima to fifita su din yana daga cikin manyan ni'imomin da aka yi musu wannan kuma yayi daidai da inda ubangiji yake cewa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin an dai akan ilimi ne in dai ilimi ne ba wani abu ba ba iya bal ba an gane wannan ba iya magana ba in dai tarin ilimi ne ba kuma baki ba to bani isra'ila sun fi kuwa kuma ko da wani ya ja da cewa ba wai na kowane zamani ba to amma waƙi yana tabbatar da cewa na kowane zamani shi ya ce ni faddaltukum tukun alalami ni na fifita ku a kan talikai gaba da saboda haka kenan duk wata al'umma bani isra'ila ta fi su wannan ne zahiri to amma idan mun kalli taksisin da ya ce walaƙar ikhtarnahum ala ilimin an akan ilimi ne ba wani abu ba ba wai kyau ba ko iya dabara ko iya magana kamar yadda na ce ko iya kwallo. to babu shakka an dai maganar ilimi ne to idan ka ce an fifita su akan talikai wanda talikan nan kuma har yanzu ne to shi ma baka yi kuskure ba nan har yanzu wato idan ka je amurka su wane ne in ka daga biliyoniyoyi na amurka wanda suka fi kowa kudi biliyoniyoyi ma na duniya kai sorry ba wai na amurka ba za ka gadi 'yan amurka ne casa'in bisa ɗari na biliyoniyoyi masu kudin duniya 'yan amurka ne kuma tushensu za ka ga yahudawa ne ɗaya kenan sannan shi sa kuma abin da suke so dole shi ake yi a duniya abin da suke so su ne suke tsaye da shugaban ƙasar da suke so kuma dole wanda zai kare manufofin isra'ila a gabas ta tsakiya saboda mai saboda su suka fi kowa kuɗi su suke juya duniya sannan in ka kalli wato federal reserve na amurka wanda shine kamar cbn waye zai shugabance shi har duniya ta tashi in dai da rai bai hude ne to kaga sun yi fice a ilimi kenan imf da world bank waye zai shugabance shi world bank dole bai hude ne ba amurki shi zai shugabance shi imf sun ba turan ingila saboda haka wannan matattara kudin ta duniya sun raba ta tsakaninsu kawai da amurka da ingila su ne za su ci gaba da mulkin duniya amma a kan me saboda kawai ilimi walaƙad nahu ubangiji ya ce mun zaɓe su ala ilmin saboda ilimin da muka ba su ala a akan talikai kuma har yanzu an ka bincika a wa yake yin jirgin sama wa yake kwamfuta kwamfuta waye ta bature waye manhajar kwamfutar an ka daga apple steve job shi ya shekaru da yawa kamar ashirin da suka wuce yanzu ya mutu matarsa ita ce take ci gaba da gudanar da kamfani saboda haka jirage makamai motoci kullum waya ba za su bar ku ku sake ba daga wannan sai wannan da sai wannan sukaran ɗanta ya faɗi ba wata uku ba ta tsage dole ka siyo wata kawai mana ta a tura saboda me saboda ikhtarnahum ala ilmin alal alamin mun zabe su akan ilimi akan tarikai kuma saboda wannan ilimin da muka ba su shi yasa ake bin su kuma ja ja da ilimin su ko kuma sorry ja da fifikon sama min al-mukabara kaman mutun yana ja da rana cewa farashi ko ba fara bace annabi mm. eh, faddaltukum ala al-alamin na fifita ku akan talikai kuma karara ubangiji ya ce wa qala musa da qaumi ya qawmi kurmatullahi alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin annan musa ya ce wa mutanen sa su mutanen nasa bani isra'il ya ku mutane na udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar ubangiji akan ku ij'ala fikum anbiya daga cikin falalar da ya muku ya fifita ku fifitawa fiye da suwa shine a cikin ku yasa annabawa ja'alakum mulukan sannan a ƙasashe daulolin da suka yi karfi a bayan ƙasa imbratoriya kenan empires da byzantine da roman empire da sauransu duk wa'annan suwaye suka yi mulki wanda sa ya fi na wa'annan yahuda ne annan ta kun malami ta ahadu milal alamin sannan shi a cikinku ya sanya annabawa da manzanni sannan banda wannan ya ba ku abin da bai ba wani daga cikin talikai ba shine ilimi da tsananin basira da iya lissafi eh, bature ya fi kowa iya lissafi ya fi kowa iya irga kobo da ɗari wadda haka wannan idan an ce wannan fifitawar da ubangiji ya musu akan kowa ne babu shakka haka ne ah, ah, waƙi'i cewa alal na akan kowa aka fifita su to waƙi'i ma'anar reality tana tabbatar da haka ko da yake wasu daga cikin malamai suna ja da wannan suna cewa bani isra'ila ba su fi wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ubangiji na cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne fiyayyar al'ummar da aka taɓa fitar da ita a bayan ƙasa abin da yasa kuka fi kowa shine ta'muruna bil ma'rufi Watan hauna 'anil munkar kuna yin umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna nan saboda wannan ibadar da kuke yi kun fi kowa amma yace walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu. saboda suna da ziyadatu fadlin akwai wani fifiko da suke da shi a ku shine na wancan ilimin da sun yi imani to da imanin nasu zai zama ya fi musu alkhairi tun da dama suna da ilimi su matsalar su shine rashin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar shine ba shi da shi to an suka hada da wannan ga kuma ilimi to babu shakka still da za su fi kowa din isa duk yanda ubangiji za a yi ta faɗa yanzu nan sama da aya ɗari masu zuwa za a yi ta faɗin halayen yahudawa da sharrinsu da su da wato karya su da tufka da warwara da su amma a can cikin ali imran a wani lungu sai ke cewa laisu saba'a laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulai fa min as-salihin to da haka ba duk ne suka taru suka zama ɗaya ba wato kenan duk yahudu da nasara yahudu kai yahudu muke magana akan su duk lalacewar to ba ɗaya suke ba akwai na kirki a cikinsu su sune wanda ubangiji gashi ya wari sai daga cikinsu akwai wanda suke kwana sallah ummatun qa'imatun suna kwana a tsaye suna sallar dare da yahuda ba yatluna ayatul lahi ayatun yatluna ayatul lahi ana al-layli wa hum yasjudun da daddare kuma suna sujada kuma saboda sun yi imani da Allah da ranar da ranar lahira kuma suna umarni da kyakkyawan suna hani da mummuna wanda dama wannan shine bambancin mu da su kuma yanzu ko wannan abin da ya faru a 'yan kwanakin nan na wato da trump ya yi shelar cewa capital na israel shi ne saboda haka kuma wato amurka ta cire embassy dinta ya dawo nan kudus kuma da palestina suka tashi suna hitijaj ma'ana suna jayayya akan haka suna zanga-zanga aka turo jirage suka yi ta musu ruwan wuta sai da aka kashe a yare irin na jarida na media na ilam na ƙarya aka ce mutum 65 wanda ƙa'idan an faɗa irin wannan to sai ka ƙara biyar a kai a ga wajen mutum 300 ke na an ci wa jiwa mutum 2000 rauni to sai ka ƙara biyar a ga 10,000 kenan to wannan shi ne ƙa'ida to a hakan a daidai haka sanda suke wannan zalincin a new york suna nan wasu ƙungiyar yahudawa 'yan ba ruwanmu suka zo suka yi zanga-zanga suna wa trump kuma suna tsine wa yahu kuma suna tsine wannan abin da ake suna kuma goyon Falastinawa kuma Yahudawa ne daga wannan yayi daidai da laisusawa yayi daidai da laisu sawa'akin min ahli alkitabi ummatun qa'ima eh, a kowane zamani kuma ko a cikin ma Yahudawan wanda suke zauna a Isra'ila har yanzu akwai waɗanda abin da ake yi baya burge su baya burge su kuma ba sa ma san abin da ake yi kuma kuma ba ma yahudawa ba kai ko ma bature ne wato ɗaiɗaikun turawa galibinsu yan ba ruwanmu ne ba su mai da wani abin da yake faruwa a duniya idan za ka samu bature wato farar hula wanda kawai za ka ga cewa shi yana ma adawa da gwamnatinsa kuma duk wani zalunci da ake wa musulmi a ko'ina ne za ka ga yana Allah wadai da shi ba ruwansa da bature wanda abin da ya dame shi kawai da safe ya fito in ya ba ransa ruwa sannan ya tafi aiki da yamma ya dawo gida wannan wurin kawai ya sani wani sai shekar ma bai fita daga unguwarsu ba illa iyaka wurin aiki kawai a irin wannan tsarin in ban da yanzu da tv da intanet da whatsapp da sauransu wani bai ma san sunan ah, shugabansa ba saboda mun ne ma'ana kwakwalarsu a kulle take iya abin da aka shagaltar da su a kansa kawai shi ne ya dame su saboda haka zaka ga mafiyancin su kamar yadda eh, Sheikh Salman yake cewa la hamiluna haqdan ala al-islam wato an ka bi su kun su zaka ga su ba sa wani musulunci wata kiyayya ta musamman ko baturan ko wani bai hude ku su waye suke da kiyayyar da wannan shugabannin su wayanda suke da mulki a hannun su wannan su suke cutar da musulunci amma bature ko wani bai hude wanda kawai abin da ya dame shi ya sha tabarsa ko ya sha giya ko kuma wato yaje je club ina ruwansu da wani abin da ake bai ma san ma me yake faruwa a duniya galibi kuma irin ma kasashen su TV ma ba a bari ma ba a abin da yake faruwa a kasar waje irin tibuna iya tibunan garin su kawai suke kala yanzu ka je ingila abinda ka kalla kawai an gidan radio ne radio 4 sai dai yanzu da facebook suka shigo amma da ba ruwansu da wani cnn ko Aljazira ba a kallon wannan iya cibin garinsu kawai suka damu da ita saboda kawai sun gamsu da abin da yake cikin garinsu ba ruwansu da wani abin da yake faruwa a outside world duniyar waje ba ruwansu din saboda haka kwacin da haka ne kowa hamminsa shi ne ya dame shi ya za a yi a yi kaza a ɗauwara kaza ya za a yi a gina su gina kansu ko ya mutum zai ikhtira'i ya fito da wani abu sabo wannan shi ne abin da ya dame su kawai shi ne ilimin alal'alami mun fifita su da ilimi wanda ilimin kuma a kan talikai kuma ko a ginin garinsu za ka yadda cewa eh lallai Allah fifita su ko da kana ja da wannan in ka je London wato gaba birnin London wato is connected a ƙarƙashin ƙasa ba inda ba za ka je ba ta ƙarƙashin ƙasa daga nan yanzu sun ga kawai sai ka fita wato a gadon ƙaya ta ƙarƙashin ƙasa kuma in ka je can da tasha ƙatuwa da shaguna da mall da a ƙarƙashin ƙasa kuma ga wata tasha jirgin daga nan ta yi wani wurin duk garin gaba ɗaya a rarrake yake eh, kuma in ka tambaya za a ce maka wannan sama da shekara ɗari haka yake wuri shekara ɗari saboda haka za a ka ja da su cewa eh, ikhtarnahum ala ilmin alamin wannan wannan ba wani shaka akan wani kuma kuma duk abin irin su London in ka je Singapore sai ka raka kallon London kamar ƙauye saboda sun fi su duwa wayannan abubuwan to na Singapore fi na London yan eh, can hawa biyu ne to su can wajen hawa hudu ne a ƙasa hawa hudu hawa hudu ba ta gane hawa hudu ko katon wuri da kasuwa kowa yana harkasa a shawaya ƙasa ne sannan za a sake yin wata ƙasan irinta kuma kowa harkasa yake ba abin wancan ya bacci wancan wato ya sha apple wancan yana wasa da karansa a shawai da a ƙasa ake sannan kuma za a sake yin wata irin ta ƙasan kuma tashar jirgi ce duk inda ka je wato ta fi iyakwa ɗin garinku kyau kuma a cikin ƙasa ne irin su gasu nan barjar kawai kuma ba inda ba za ka je ba a ƙarƙashin ƙasa ba tsoron ɗauke wuta ba tsoron wato cewa ko ruwa zai tsaya ko iska ko wani su irin wannan da za a ɗauke wuta kamar da aka ta ɗauke wutan nan yanzu an za a ɗauke wuta a minti ɗaya sai mutane sun mutu to su sun gina rayuwarsu da ba wani tsoron wato eventuality cewa wani abu zai zo ya kawo matsala duk abin da zai kawo matsala an hanga an kallo shi wadda haka ina ga wayannan misalan sun isa su samu gamsu cewa eh lallai iktarnahum ala ilmin ala alamin mun fifita su waɗannan bani isra'ila na da yanzu saboda wannan tun na da ne kuma har yanzu fikirarsu ita ce take gudana duk abin da yake hannunmu nan da abin da ake ɗauka nan yahuda ne suka kawo shi bani isra'ila an yau sun yi tawaye sun daina komai da shi kenan sai dai mu koma alƙurunin wusta middle ages inda inda ake wanka da ruwan ah, wato ruwan ah, ah, teku ko mutum ya tafi kan irin arnan kan dutse su tafi can suna sa ganye a jikinsu ba riga wannan shine middle ages musulmi sun riga su a wannan ah, sun riga turawa amma ba su riga yahudawa saboda su ubangiji ya riga tabbatar musu da iliminsu yawa saboda haka duk wani gaba da musulmi suka samu sakafar ah, yahudawa suka samu da suka yi nisa to da kuma musulmi ah, al'amari ya rikice musu ya koma upside down sai abin ya koma kuma wajen turawa yanzu kuma an ce tura to sun cakuɗa da yahudawa da turan su ne gaba ɗin da haka yanzu inda za ka magana tura to hadda yahuda a ciki kuma duk wani ci gaban da da ya kawo to na yahudawa ne da haka dai ubangiji ya ce iktarnahum mun fifita su ala a akan ilimin ala alamin na ubangiji yake cewa wata yawman ku ji tsoron wata rana wacce la jizi nafsin an nafsin shay'a babu wata rai wacce ah, wannan nakira ce fi siyaƙin nafi ah, Na kira idan aka kawo abu na kira ma'ana ba a ce al nafsu ba sai aka ce nafsun ba a ce kuma anin nafsi ba sai aka ce an nafsin nafsun an nafsin kuma nakira ce kuma fi siyaqin nafi la an kore ma'ana ba wata rai da za ta iya yi wa wata rai maganin wani abu ko ta saka mata da wani abu ko ta tare mata wani laifi a nan duniya za ka iya yin da taɓar gazar da ka dama saboda babanka wane ne ko kuma kai abokin gwamna ne ko kuma ka san kwamishinan 'yan sanda ko akwai wanka a senate ko ma shugaban ƙasa mijin ne misali za ka yi abin da ka ga dama a duniya a ganin yanzu aka yi wannan ba duk abin da ta kai maka kai to a can la jizi nafsun an nafsun sha'an. kowace rai ba za ta yi wa kowace rai maganin komai ba inda ba ta ubangiji ba wala min ha shafa'atun ba za ma a karɓi cetanta ba wala min ha adlun ba za a karɓi fansanta ba idan wato saboda kai dan wane ne jikan wane kai laifi gaba ɗaya barna kai a ranar kiyama sai a ce za a yi maka azaba zai ce ah, ubangiji baka gane shi ba dana ne maimakon a yi masa ga wane mana ga su su goma na fi son wannan dan bana so a taba shi shi kuda ma bana so ya taba shi amma ga guda goma can ai ta azabtar da su a madadin su wannan shine adalun ba wannan alahira babu wani wala akhadhu minha adalun bala wanda yayi laifi la yuthiqu la yu'azibu azabahu ahad wala yuthiq wasaqahu an azabar sa ba za a kawo wani ai masa ba a kyale saboda dan gata ne ya je ya bacci shi za a yi eh, la yu'khadhu minha adlun wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba shine ubangiji yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني لا تجزي نفسا عن نفس شيئا يا الناس اتقوا ربكم ويخشى يوما لا تجزي نفس لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا uba ma ba zai waɗansa maganin komai ba uba fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan idan wayanda suka zauna suka miƙe kafa saboda suna tunanin akwai wanda za su iya tare musu azaba idan suka ga abin ba haka bane sai ka ji suna cewa fama lana min shafi'in yau ba wani mai ceton mu wala sadiqin wala aboki wala wato wani wani bada'i hamim mai tausayin mu na kusa babish kudu minha adun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falam yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala yuftada bihi duk wanda ya kafirci ya mutu yana kafiri to in saboda yana takamar yana da dukiya ne ubangiji ya ce lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahab an dukiyarsa ka kaddara duk duniya ya cika ta wato da, zinari da azurfa din nasa ba dola ba dola banza ana magana zinari da azurfa to a ce duk duniya fadin ta zinari da azurfa ne kuma nasani. idan an zo za a zaftar da shi ya ce ya ubangiji ai ina da kuɗi ce nawa ne kuɗin wato ya ce ai bayan ƙasa da farko ya ce ya ba da rabin ƙasa ya ce a sai da duk duniya gaba ɗaya to shi kenan gari a azabtar da ni gwara in miƙat ba wani lan yi ƙubala min ahadihim mil'ul ardi zahabin an ya mallaki cikin bayan duniya gaba ɗaya nasa ne da azurfa ba za a karba wala yuftara فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار أيو بزاء كرب فدية بفنسا كوكاوني كو أكالي كشيء مسا عذاب دزاء مكو بزاء والنمبر ولا من الذين كفروا أو ذاك الشيء ساء بنجد يكي شوى أهل الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة باب بدأت أنشي باب تنكي باب كما تشيتو تشيتو إيرون wannan na mai laifi wanda ya dace sai an masa azaba a ce za a cece shi da wani saboda haka Allah ya kiyaye mu Allah ya sami aikin da ba za a kona mu ba na'am min ubangiji ya ce ku tuna lokacin da na je na kun min ali fir'aun wato wannan ya koma bayan kenan yana so ya ɗauko tarihin bani isra'ila daga tushe ku tuna lokacin da muka tseratar da ku ku bani isra'ila yahudawa kenan wanda ga asalin dayan da kuke da ku fa bayan fir'auna ne ina azabtar da ku ya kun ba ma fir'aunan ba ali fir'auna fir'auna da iyalansa gaba da yaransa da jama'arsa ya kun su al'adabi suna ɗanɗana muku azaba wato ƙarshen azaba azaba mafi muni suke ɗanɗana muku azaba mafi tsanani wa afdha'uhu mafi munin domin na abna'akum daga cikin azabar shine an dai an haifi ɗa namiji zaka ga ana yanka shi wa nisa aku an kuma mata ne wato sai ka ga suna barinsu. ibn ibnu kathir ya kawo kisa doguwa anan da kuma a suratu tsaha. da wato isnadi wanda yake nuna amma dai na isra'iliyat ne wanda yake nuna dalilin da ya sa fir'auna ya rika yin wannan shine yayi mafarki wani mafarki da ya bashi tsoro mafarkin ko shine wato ya ga wata wuta ta fito daga baitul maqdis shi fir'auna ya rayu ne a masar an gane masar ai yawa ita ce egypt wannan da suke kira ardul kinana idan ka fito daga airport din masar zaka shiga jikin cikin garin zaka ga an rubuta udkhulu misra insha Allahu aminin abinda aka rubuta ke zaka ga rubuta misra ummu dunya misra ita ce babu duniya to akwai wani ba misra yana mana wannan kuma kuma ya mu ne shi mu ce wa Nigeria abuha an misra ummu dunya ce to Nigeria shine baban sai ya sha ka misali dama yana faɗin wannan da katuwar ta basu a baki to ka faɗi wannan sai ya haɗe gira sama da ta ƙasa sai ga tabar tana nema ta faɗi Ah, to ubangiji yana cewa ah, ok ina magana ne akan ah, mafarkin da fir'auna yau da aka ga wuta ta fito daga masar daga baitul maqdis kai wuta da daddare mai tsananin karfi ta shigo masar kuma da ta shigo tana bin gidajen kibdawa da take bin gidajensu tana kone gidajen da abin da yake ciki amma idan ta zo gidan bani isra'ila ya kaga ta wuce ba ta wa gidan komai haka sai sai yana mi masu fassara mafarki aka ce me labarin wannan aka ce wani boka yace ce sakimai mai mafarkin inji yace ce kaje yace ce eh ai wani za a samu wanda zai tafi da mulkin yace eh yace ce eh kware eh, da gaske mulkin ka ina ga kwanan ka an fara irga ragowar kwanan ka a duniya a ce ya ce to bisi isa ba yau da haka wannan shine dalilin da yasa ya shela ta yadda duk farko dai a je a kidaya a gano suwaye masu ciki yanzu da kuma wanda za su ciki nan gaba a san iya cikin da ake da shi a yanzu da kuma yaran da ake da su a ƙasa na yanzu na ƙasa a gama da su shine ne zabihu na abu na ɗin aka yanke di yaron da yake ƙasa wanda suke ciki kuma aka raka monitoring yaushe za su haihu amma idan mace ce da yara ƙanana mata da kuma wanda aka haifa kamar yanzu an sa ƙarar ɗin a yau decree ɗin gobe aka haihu in an namiji ne a kai shi mace ce kuma a ƙyale ce shine istahyuna nisa'akum wa fi dhalikum ubangiji yace a cikin wannan al'amarin na a ce ana muku ɗaya ɗaiɗai in namiji ne a kashe mace kuma a kyale ta ko kuma waccan azabar da fir'auna ya muku da shi da 'yan uwansa lalle wannan akwai bala'un azim jaraba da masifa da tashin hankali mai girma min kuma da asalinsa daga wajen ku ne saboda sai baƙibɗe wanda shi ɗan ƙabila fir'auna ne yana ganin eh, su ne masu garin sai ya shigo gari kawai sai ya nemi 'yan sharauri zauna masu hira 'yan zaman kashe wando isra'ilawa wato iya yadda yake so kawai sai ya ce ku biyo ne ba su isa su musa ba eh, ya je ya kalli katon fili ya ce foundation su fara gina masa gida gina masa gida kyauta kyauta yanayi ma yana su sun gama kuma ko godiya ana shi ne su al'azabi na ɗanɗana musu azaba mai wato mummuna sai musu ijara ba biya su azabtar da su ko su mangare su haka kawai ko kuma ƙarewa ma dai gashi kawai suna azabtar da su suna ana kashe na kashewa ana kyale na kyalewa ubangiji ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lalle a cikin wannan akwai wani abin tada hankali daga wajen ubangijinku wanda shi ake kira bala'i na'am wa أَبْنَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ ubangiji ya ce wa iz a ƙa'ida ta wa iz kamar da yake bil istiqra a tafsiri da inda kaga wa iz shine wadhkur wadhkur ka tuna lokacin da faraqna bikum al bahra muka raga teku a cikin teku wanda kowa ya san Mediterranean da wannan ruwan wanda kaman zai ci bagu wanda shi ake cewa maliya yana nan wato eh, a ƙarshen masar sannan kuma ya iyaka da jidda idan an hau jirgi za a je saudiya tunda ita wato matar na malik abdulaziz a jikin asa yake to idan za a sauka za ka ga kamar za a fada cikin jirgin kamar za a fada ruwa saboda daga ruwan kawai sai kasa kasar kuma shine airport to kuma shi kuma kamar zai ci babu an gane akwai airport irin wayannan suna da yawa a duniya wanda an za ku fada kawai kayi shahada a ruwa za a fada karshe sai ka ji an taka ƙasa ko na bahrain nan haka yake irin su wannan da bahrain da da su qatar ɗin da haka suke misali irin su japan da irin wannan ne kawai sai sai ka rufe idan ka sai ka ji an taka kasa amma ba haka ba da kawai ruwa ne mutuwa ce to irin wannan mahaukacin irin wannan mahaukacin ruwan na mediterranean sea shine ubangiji ya ce annabi musa ya bi ta cikinsa ya kuje wa fir'auna an yadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha ka je ka daki wannan ruwan hana ila musa an idrib bi asaka al bahr ka daki wannan ruwan fan falaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim sai ya tsage kowane tsagi sai ya zama kamar wani katan wato tudu ne mai kama da wani katan dutse wani katon dutse mai marmara ma'ana ruwan ya koma diskararre kawai wadrib lahum tariqan fil bahr yabasa zai koma bushashe a sami hanya bushashiya wannan shine faraqna bikum al-bahr muka raba ruwa da muka raba ruwan fir'auna ya biyo ku ko da yake an samu da'uful yaqin a wasu daga cikin jama'ar ka domin suna cewa wato ya Musa ya ina abin yake ne ta ina zamu bi ne saboda su ba su da labarin cewa an ce a daki ruwa ko kuma shi kansa ma annabi Musa bai san cewa za a ce da ruwa ba an ce su bi ta bayan gari shi kuma fir'auna ya biyo su kuma yanzu ga ruwa ga kuma fir'auna a bayan su to kuma ta ina za a bito a tarihi dai ba a taba dukan ruwa ya fashe ba babu ma nan a cikin kwakwalwar dan adam saboda haka dai yanzu ga ruwa kuma ba kwale-kwale a wurin ba jirgin ruwa to yanzu dai ya za a yi sun zira wa sarautar Allah ido ya ce an abin nan ya ce inna ma'i rabbi sayahdi kada ku ji tsoron komai ubangiji na yana tare da ni zai shirya da ni wannan ya nuna shi kansa a lokacin ba shi da aidiyar mai za'i lamma tara al-jama'an qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da suka biyo su su sun fita da daddare su kuma anan musa kenan da jama'ar sa an ce sun kai mutum 600 amma wasu malamin tafsiri suna ja da wannan adadin suna cewa in dai wato annabi musa da sa sun kai mutum 600 ai ba dalilin da za su guje wa fir'auna da sa. yawa ɗan dai jama'a ta kai mutum dubu ɗari shida to ba ta da uzurin da za ta guje wani kawai dai wani adadi ne wanda ba su wuce a zalunce su ba kuma kamar yadda yake a suratu tsaha za mu gani domin su yi tamwihi kada sa wato domin su yi wani abu kada su yi wani abu wanda yake muthirul liriba wanda zai sa a rika shakka a samu curiosity daga bangaren jama'a fir'auna a gane ko za su gudu ne ko ga wani sabon abu sai suka je suka a kayan tsawa na hannun mutanen da suke hulɗa da su wanda kuma tsakaninsu akwai mutunci na bani isra'ila ɗin wato su na ƙibɗawa ɗin kai su bani isra'ila su ne mutanen na musa ƙibɗawa kuma su ne mutanen masar kuma su ne suke bautar da su to da abin yi yawa allah subhanahu wata'ala ya masa wahayi cewa ku fita daga garin ku je ku sake wani wuri kuma za a sauka muku da shari'a za ku rika cin gashin kanku su dawo karkashin ka maimakon fir'auna wannan shine asalin abin da ya kawo rigima kuma aka ce su su bi dare su fita kawai to da suka bi dare bayan sa'a a ruwan nan kayan sun tafi wannan shine ya ba wa jama'ar fir'auna cewa wannan aitin da suka ari kaya ba ba inda za su je ko da yake fitar da suka yi da yawa ta sawa wasu shakku cewa lafiya to amma dai duk da cewa ganin cewa sun a ari kayansu wannan ya ba su nutsuwar cewa duk ma inda suka je za su dawo tunda suna da amana amma dai daga baya wani suka ce kai ai ba za su dawo ba tunda sun fita dai duk wanda aka je sai a ji baya duk wanda aka je sai a ji shi kenan da gari ya waye alfajir ya hudo suka gaba sanan sai suka biyo su da kasancewa su tafiya suke da kafa su kuma mahaya ne da sauransu sun fi su kayan aiki sai suka kusatar da su kafin wani lokaci ma gashi sun fara ganin su shine fala ma tara al jama'an qala ashabu musa inna la mudrakun sai suka ce ah, lalle za a tarar da mu qala kalla sai ina inna ma'i rabbi sayahdin ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni haka irin wannan yaqinin ake su an gane wannan yaqinin irin sa ne muka rasa eh, da da da wato da malami da dalibi da shugaba da mabi annabawa su saka fi wannan yaqinin ina ga wannan littafin na Amina Kano ke kayan kaifafa zakata ai muna yara a primary ana yin wannan labarin ko wato wani malami ya koya wa yaransa addu'ar shiga ruwa an iya tunawa da aka zo nan kullum yana koya musu a makaranta addu'ar shiga ruwa rannan sun zo za su wuce sai ga wato gulbi ya kawo ba hanyar da za a wuce ruwa sai yaron ya tuna a ah, to ai malam yana koya masa addu'ar tsallake ruwa kuma yau ga ranar amfanin addu'ar kawai yaro sai ya addu'a ya taka ruwa ya wuce shi kuma malamin da ya zo sai ya rika naɗe wando <laughs> sai ya rika naɗe wando yana taka ruwa yana taka kawai sai ya fada da ya naɗe wando ya taka ruwa sai ya fada ciki shi kuma yaron yana can ɗaya other side yana jiran ah, ya ce kai yaro dawo mana yaro ya sake yin addu'a ya sake tako ruwa ya sake dawowa wurin ya tar da malam ya ce sai ya kama kama su sake wucewa su tafi suka tara yaro ya sake addu'a ya taka ya wuce malam ya da wando ya ya faɗa wura ya ce mai yake faruwa ya ce a garba kalam ne na lura wato kai duk sanda kake yi sai ka naɗe wandon ka ne kuma ka kawai wuce na ke. mana wato ya fi shi ya ƙini addu'a ana san me ana san ya ƙini shi sa ibn al-qayyim da yana magana akan wato asbabu asbabu ijabati du'a dalilan da suke sa a karɓi addu'a sai yake cewa fa inna du'a sila addu'a da kake gani kamar makami ne addu'a kamar makami ne sai hamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin in inji imamu shafi to kamar kibiya ce ko kuma takobi ko kuma ka ce bindiga shi kuwa fa sila silaha bi dharibihi shi wato gwargwadon yanda makami zai amfani ya yi abin da ake so gwargwadon professionalism na wanda ya rike makamin wato iya sarrafa makamin ga wanda ya rike makamin gwargwadon iya sarrafa shi da gwargwadon kwarewarsa da kuma gwargwadon karfinsa saboda haka yanzu makami a hannun yaro ɗan shekara biyar takobi nan kuma ɗai ɓarin ga ƙato da keke wanda ya cika sharaɗi sai a ce su faɗa yanzu takobin wancan yaron da take a hannun ɗan shekara biyar da wannan katon ai sai ya masa wayewa ɓaci ko ba haka bane wancan yaro ɗan shekara biyar da katuwar takobi zai iya cutar da katu nirke ke ɗan shekara talatin mai kwanji to kaga inna silaha bi gharibi hikin makami gwargwadon iya rike ka da shi gwargwadon yadda zai maka amfani ma'ana in ka iya rike makami ka iya sarrafa shi babu shakka zai maka amfani shi ne ubangiji yake cewa idh na bikum al ku tuna lokacin da muka datsa ruwa muka raba shi annan Musa saboda yakinin sa yake cewa inna ma'i rabbi sayahdi ubangiji na yana tare da ni zai taimake ni bayan jainakum sai muka tsayratar da ku da annabi Musa wa azraqna ala fir'auna wa antum tanzurun shi ku fir'auna da jama'ar sa sai muka halakar da su alhali kuna gani ku da kuka wuce wurin ya tsaya a yanda yake fir'auna da yazo zai wuce aka kyale shi aka yi masa talala da shi da jama'arsa suka yi ta shigowa suka yi ta shigowa sai da suka wato abin nan suka gama shiga ciki sun je rabi kawai aka haɗe sama da ƙasa aka kifar da su aka halaka su wa antum tanzuruna alhali kuna gani na wa idh wa'adna musa 40 laylatan ubangiji yake cewa ka tuna lokacin da wa'adna wa'adna ala wajhil mufa'ala shi fi'ili irin wannan da fi'ilin da yake ala wazinil mufa'ala ma'ana yasduru min janibai ne ma'ana da wannan bangaren da wannan bangaren su suka taru suka yi aikin ma'ana wa'adna wannan yayi alƙawari wannan yayi alƙawari ubangiji yawa Musa alƙawari Musa ma ubangiji alƙawari a'a galibin fi'li irin na mufa'ala a wani lokacin la yastalzim isdaruhu min aljanibain ba dole bane ya zama daga bangaren mutum biyu misali zaka iya cewa aqabatul lissa aqabtul lisan ne wa barawu azaba ai shi bai maka ba kuma ala wajhil mu'aqaba aqabtu ne masa uquba tare da cewa ni kadai ne ne masa uqubar shi bai mun amma an ce aqaba to irin wannan ne ana wa idh wa'adna shi yasa ma dai qira'ar take wa'adna wanda duk ma'anar su da wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ka tana lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawari cewa ya zo ya haɗu da mu ma'ana da aka halaka fir'auna da jama'arsa sai wato ƙura ta lafa kenan to babu shakka yanzu wannan al'ummar tana buƙatar shari'a tana buƙatar ta haɗu da wanda zai riƙa ɗora ta akan tafarki wannan ko ne a samu addini da littafi daga sama to shine ubangiji ya yi mu'a'ada ma'ana yi wa musa alƙawarin cewa ah, ya zo ya gan shi amma zai yi kwana farko talatin tukunne ce daga baya atmamna ha bi ashirin wa musa thalathina laylatan fa atmamna bi ashirin fa tamma miqatu rabbih 40 layla nau musa ya bar jama'arsa ya bar wa haruna jiran su yace zai je ga ubangiji zai je ya musu shari'a da ya tafi kwana talatin amma saboda wani dalili sai ya ƙara kwana goma to wannan dadewar da ya bai dawo ba sun matakhasumul ijila yan wato ba na iya daga cikin ku sai aka samu suka kautar da sauran daga tafarki tare da cewa suna kallo yadda ubangiji ya tseratar da su ya halaka fir'auna amma sai ga wani a cikinsu ana ce masa musa samiri yake nuna musu cewa aya na musamman wajen wannan ijil din ya tafi wannan dan maraƙi sai su kankace ko ba sai gashi sun koma suna bautar dan maraƙi min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi wa antum zalim alhali kuna azzalimai to babu shakka wannan yana daga cikin butulcin bani isra'ila a fili ga wanda yake azabtar da su an halaka shi an ce su ba Allah wai kuma sai gashi sun koma suna bautar wani dan marigi ubangiji yake cewa afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan ba sa ganin marikin nan an sun magana baya amsa musu wala yamliku lahum darran wala naf'a idan ka ki bauta mariki kai tawaye bai isa ya sa maka koda ciwon kai bane bai isa ya hana ka abinci ba kuma bai isa ya hana ka dukiyar da zaka samu ba an ka ce ba za ka yi masa kuma wannan kowane ne a bayan ƙasa in dai ba Allah ba in ka ki bauta masa ka ki masa biyayya ta da'a ta wala'i bai isa ya hana ka ce ba kuma bai isa ya hana ka sha ba kuma bai isa ya sa maka ciwo ba kowane ne ba mutum ba ba mala'ika ba ba annabi ba kowa shi wantum zalimun amma sai gashi kun yi riko da wani wani Allah ba Allah ba kuna cewa shi zai taimake ku wa antum zalimuna alhali kuna azalim kuna zalantar kanku sun ma'afauna an kun da zalika la'allakum tashkurun ubangiji ya ce amma duk da haka saboda ubangiji mai rahama ne sai ya kasance mun muku afwa la'allakum tashkurun ko kwa raka gode mana akan ni'imar da zamu muku nan gaba na'am wa idh atayna musa alkitab لعلكم تهتدون eh dama abinda annabi Musa ya tafi nema kenan shine za a bashi littafi shine at-taura wal furqana wannan atafu sifa ne ala musu al furqanin dai shine dai al-kitab saboda haka shi wannan littafin da zamu bashi shine mai raba ƙarya da gaskiya wanda shine at-taura mun bashi kuma la'allakum tahtaduna don ku shiryu to da ya tafi ya karbo muku wannan me ya faru dauki ba daɗi aka ta yi kawai wata kada qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ajran jasadan lahu sai ga shi wannan huliyihim wannan kayan karau din jewelry din da suka karba a wajen yan kibdawa samiri ya tattara su ya musu wayo ya sa su a wuta ya kera su suka zama dan mariki mai shining yana kili ya ce a ah, suke nan da ya dan zagaya kuma ya burga masa ƙasa ya hura shi sai ga shi lahufuwar yana ƙara sai kowa ya zo yana kallo ya ce musu Allah ne sai ga shi sun fara bauta masa takhaduhu wa kanu zalimin sun rike shi ubangiji kuma sannan sun kasance azzalimai kuma da aka dai a takaice suka bauta wa dan maraki haruna bayan da zai da su a fala ya rauna allah ya ilaihim qabla wato lokacin da annabi musa ya dawo ya sha kofi haruna ya ma man aka yi zara'ikahum dallu allah tattabi'ani a fasaita amri me yasa lokacin da kaga sun yi tawaye me yasa kai baka kyale su ba ka biyo ni a ta amri ka saba wa umarnina yace ya bani umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si saboda ya shaƙo shi ne da gemun ya cakumo shi yana so ya masa wato irin fashin dankali din nan aka sai ina fala yarawna Allah yake cewa innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani wannan sun fi ne yawa an ce su dubu ɗari shida ne to ya zai da su wa kadu ya ƙatuluna ne akwai wanda suka ce ma za su kashe ni fala tushmit bi al'ada wa la taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin ya ubangiji kada ka sa makiya su rika mana dariya wato akwai munafikai suna kallon ya za mu ƙari da ka sa su mana dariya kuma kakka sa ni daga cikin mutane azzalimai masu shirka ni bana daga cikin mushrikai ne ban yi ba ya ce rabbi ghafirli wa li akhi wa dakhilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimi lalle ya ubangiji wannan abin da aka yi laifi ne babba kayi ni'ima amma ka butulci to shi kuma ubangiji idan yayi ni'ima aka masa butulci to a ji tsoron abin da zai biyo ba abin da zai biyo ba ba shi da kyau shi yasa ce innal ladina takhadhu al-ijla sayanaduhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muftarin duk waɗanda suka riki wannan dan marakin suna bauta masa sayanaduhum ghadabun fushi daga wajen ubangijin su sai ya bi su ghadabun min rabbihim wa dhillatun da kaskanci da tabewa da lalacewa fil hayati dunya sai sun taɓe sai sun lalace kuma abin da ya faru kenan walladhina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa Amadu wanda suka yi wannan shirkar sayyi'a anan shine kabira babban laifi ne shine shirka amma suka tuba suka yi imani inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim Allah zai musu gafara amma ba irin wannan al'umma bace da komai irin girman zunubin da kai zaka ce ka tuba a ce Allah ya ce ya karbi tubanka a su ba irin haka bane ya tuban su yake na قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم نعم فتوبوا لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Ubangiji ya ce, Ka lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa, Innakum zalamtum anfusakum lallai ku kun zalunci kanku, bitti kuma al'ijila, na tafi kan in je in dawo bayan na tafi ne in je munajati da ubangiji munajatin nan dan maslahar ku ne shari'a zan karɓo muku kada ku rika zama kaman dabbobi amma na tafi kan in dawo kuka nuna min kun fi dabbanci dabbobi dabbanci lalle zalamtum anfusakum fatubu ila bari'ikum to ku tuba zuwa ga wato mahalicin ku shine ubangiji ya ake tuban Allah na tuba ka yafe ni a ba irin wannan bane faqtudu anfusakum ku kashe kanku an ce an tara ko dai dubu saba'in ko dubu ɗari shida gwargwadon an ce saba'in na alf ah sorry dole adadin ya fi yawa saboda a ƙarshe wanda aka kashe ɗin sun kai mutum dubu mm, saba'in ko dubu sittin ko na mai kama da wannan kaga a zahiri aƙalla sun fi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku inda su jama'ar tasa a wancan er, hikayar da muka to muna ta cewa dubu ɗari shida to mun batta mutum dubu ɗari shida ne to wanda suka bauta maraƙin sun fi yawa kaga dole ka ce watakila rabinsu ko ma bi bisa ukunsu to aka ce waɗanda suka yi wannan idan dare ya zo su taru a wani wuri sannan su rufe idanunsu wasu su zauna su rurrufe idaniyarsu ko a rufe musu idaniyarsu su zauna a zaune wasu kuma a rufe musu idaniyarsu su kuma su tashi a tsaye a ba su makami a hannunsu a ba su ta kubba su shiga su ta saran waɗancan kawai sai sun gaji su ta saran su kan mai uwa da wabi bayan wani lokaci aka ce su tsaya da aka duba sai aka ga an kashe mutum dubu saba'in aka ce to shi na ya isa wanda aka kashe an karɓi tubansa wanda shi ma ba a zo kansa ba ya yi sa'a to shi ma an karɓi tubansa yanzu mu da irin wannan shine tuba a wannan al'ummar haba mala wannan shine fa tuba wani tuni zai bar addini wallahi tallahi ya bar ba dai musulunci bane to ya fasa daga yau an dai wannan shine ta haka ake tuba a ga yanzu wannan shine wato yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim din shi wannan annabin sanda da ƙarshe da yake cewa inna hudina ilai قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سوانيني سوني الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم ينا سوكي مسلم وينا وينسو دقيود wato marin da aka sa su da ɗauri da nauyi in za a ce za ka tuba sai dai ka zauna wani ya ta kawo sara in bai same ka ba bayan awa ɗaya shikenan an karɓi tubanka in ya kashe ka kuma shikenan yanzu su bani isra'ila aka yi musu haka aka aka ce zalikum irin wannan abin shine fi ku zauna a sare ku an an kashe ku shikenan an ba kashe ku ba zuwa lokacin da aka ce a tsaya shi ma shikenan a yi muku hakan khairul bari inda bari'ikum ba alaikum shi ya fi muku alkhairi sai an yi haka ne za a karbi tubanku an ba haka ba in kun mutu sai kun shiga shine saynaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hatidin fushin ubangiji shine azaba za su dawo a wuta amma idan sun yi haka shikenan kyale su yanzu kaman ba su bautar maraki da wanda ya mutu da wanda bai mutu ba da dai ya tsaya a wurin an yi wannan to shikenan Allah ya karbi tubansa innahu huwa tawwabur rahim babu shakka ubangiji shine mai yawan karban tuba kuma mai jin kai ne na'am ubangiji ya ce har yanzu da yana magana da bani isra'ila yana ta nuna musu wato ga halin da suke ciki ku tuna lokacin da kuka ce ya musa ya kai annabi musa wato ka lura ma da lafazin koyaushe isgilanci ne ba inda suka ce ya nabi allahi musa in ka lura har yanzu kajin da suka ce ya nabi allahi har yanzu wato sai dai isgilanci kamar yadda al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ce masa ya nabi allahi muhammad ko ya muhammad gatse gatse haka ba ta ce masa amma wannan fa ya musa har yanzu bai samu darajar da za su ce masa ya nabi Allah bayan a gabansu ya addu'a ko ce a dalilinsa aka halaka fir'auna a dalilinsa aka halaka fir'auna da jama'arsa kuma a dalilinsa saka daina wani ƙato bauta amma har yanzu kawai suna ce masa ya musa wannan zai nuna maka wato rashin mutunci irin na bani isra'ila tun daga wanda wato ya mutunta su ya ta su ittaqi ya kyautata musu ittaqi sharra man ahsanta ilay ka kiyayi sharrin wanda ka kyautatawa duk wanda idan ka kyautata masa kai zai fare wa sharri to wannan bai hude ne a cikin rigar musulmi izkultum ku tuna lokacin da suke cewa ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka to mu fa ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah a fili a'a abin da ya faru fa lokacin da annabi Musa ya je ya dawo ya samu sun bauta wa maraƙi ya nuna cewa ga abin da suka ya tambaya dan eh, uwansa ya ce ga abin da eh, ya faru kaza kaza ya ce to sai sun yi kaza da a karɓi tubansu suka yi ɗin aka karɓi tuban nasu bayan haka sai annabi Musa yake ganin cewa har yanzu wannan abin bai isa ba bari ya zaɓi masu hankali daga cikinsu shi ne ya zaɓi mutum guda saba'in a kan su tafi a je wajen ubangiji a bada haƙuri misali abin da yake faruwa kenan waqtara Musa 70 rajulan ubangiji annabi Musa ya zabi mutum 70 limiqatina aje ai miqati da mu su zo su bada uzuri akan abin nan da aka ya ubangiji na bautan maraki wato muna ƙara tuba muna ƙara bada hakuri sai da ya zabi khiyaru ya zabi mafiya hankali daga cikin su masu hankalin da ya zaba su ne ya tawo da su fa da suka zo suka tsaya a nan shi kuma ya dan matsa gaba suna magana annabi Musa yana magana da ubangiji suna ji ga muryar ubangiji suna ji amma suka ce su ba su yadda ba sai su ma sun ga Allah a fili bai hude wasa ne malam wajen jafa'i lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatin suka ce su ba za su yadda da annabi Musa annabi bane fa ko kuma wannan abin su suna ga kawai wato comedian da annabi Musa wasan kwaikwayo yake musu su su ma sun ga Allah a fili lan nu'mina laka ba za mu yadda ba hatta nara Allah jahratin sai mun ga Allah a fili ce to ka ganshi. ubangiji sai ba sun sai suna so su ga Allah a fili ba sai aka yi musu ruwan wuta fa akadathum saiqat sai aka yi musu ruwan wuta wa antum tanzuruna wato kuna kallo sai wuta ta zo ta kona su gaba daya suka kone kamar dai a ce jirgin sama ya haɗari wannan shine maganin su thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun nan Musa ya ce ya ubangiji ya ubangiji na tuba eh, aftuhlikuna bima min wa bima ya ubangiji ka kama mu da abin da wawaye daga cikin aikata ya wato da ka ma ka halaka a can wurin ba sai ka bari na ɗauko su ba an gana rabo su da jama'ar su a ce ni na kashe su ina ma a can a cikin mutane ka halaka su a gaban kowa to wannan da shike ne ni nafis wannan yana nuna na Musa baya so a dora masa laifi saboda jafa'in bani Isra'ila ya wuce sanin ya ce cewa ina ma a gaban su ka halaka su da ni ma din wa iyaye hanni ina ma gaba ɗaya mun mutu saboda haka ya ubangiji mana tuba إن هي إلا فتنك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك يا أبنجي من داو إزوا غريك هدنا دقنا أكسامو كلمة يهودا من توب إزوا غريك كو من داو قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت وإيش وأنا عذابة تشي وأنا جمرة ساكونيا كدن سكجين وأنا بكومي بني جماسي إزجلنش duk da rahmati wasi'at kulli rahmata ta gangame komai amma fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna masu tsorona su kane su kadai ne za su amfana da ita wayanda suke tsorona kuma suke wato tsaye da sallah sannan kuma suke yin imani da ayoyin mu to da ya faɗi haka annabi Musa ya nuna da damarsa summa ba'athnakum min ba'da mautikum sai aka sake tashin ku su wayannan da suka kone din sai Allah ya ce ku tashi sai suka sake dawowa kamar yadda suke da su 70 din nan ba abin da ya same su ko da yake dai sun karɓi yanayi sun karɓi gashi yadda aka kashe su awa 24 <laughs> wato su ɗanɗana su ji rashin kunya yana da kyau da aka kashe su sai bayan awa 24 aka dawo da su e, Yau mun walaila da suka tashi wato suka farka la'allakum gudun taunan nama sai suka fara godiya a eh, annabi Musa mun gode wato wala mun gode muna <laughs> godiya ubangiji yake cewa ba'athnakum muka tashe ku min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ba ma haka ba wadallalna alaikum al-ghamama sannan muka lullube ku da girgije girgije saboda a wurin ba bishiya ba kwano ba rufin ba daki bane sai aka sauko da girgije ya rika rufe su muka yi muku sutura da shi girgije saboda muguwar ranar da ake fama ya zai mai muku kamar lema wa anzalna alaikumul manna muka saukar muku da manna wa salwa nau'in ne na kayan abinci shi man din kamar zuma yake shi kuma salwa din wato nau'i ne na abin nan ana cewa summani shine dan shila wanda yake soyayye mai tsananin daɗi nan ga 'yan shila nan kuma ga zuma fa an gane wannan aka ce musu ku duk mugun abin da suka yi an kau da kai kulumin tayyibati ma razaqnakum yanzu ku rika ce daga abin da muka azarta ku mafi daɗi wa ma zalamuna amma in kun butulci wannan ni'imar ba ku zalunce mu ba walakin kanu anfusuhum yadhlimun sai dai kansa suke zalunta zamu dakata anan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana wayanda suka asasa wannan aikin alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi tun daga gina wannan wuri da asasa wannan tafsiri sai Alhaji Hamis Allah albarkaci dukiyar su Allah ya habaka ta da ƴan uwa su a Bayru da ƴan uwa masu daukan wannan TV da gidajen radio suke sa wannan Allah ya saka musu da alkhairi da ku ƴan uwa waɗanda kuke bada ƙarfin gwiwa wajen halarta duk Allah ya saka musu ku da alkhairi Allah ya mu a cikin wannan ni'ima tasa wannan wata mai albarka na Ramadan Allah ya wato ba mu ikon dacewa a cikin falalarsa mu kasance a cikin wa'inda za a yanta tare da wa'inta ake yanta a cikinsa اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا هدى ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا من الذين يكون شفيعهم القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين شهود الموفين بالعهود إنك رؤوف ودود وإنك تفعل ما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين